wa barakatu ya يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa bayan tahiya hutu na ainihin sallallayya domin ci gaba da karatu a cikin littafin a tafsaratu fi ulumil Qur'an kamar wada an ka saba kamin mu ta yi hutu darasinmu ya dakata a cikin almafasu sadin inda mun dakata a ƙarshen darasi na tara wanda yau kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara da farkon darasi na goma a cikin wannan littafi inda muka dakata mafas yana bayani ne dangane da hikimar saukar da alkur'ani rarrabe ba a saukar da shi jumla guda kamar wadda sauran littafan da suka gabata suka kasance ba malam ya kawo mana cewa to akwai hikimomi masu yawa da suka haifar da wannan amma ya ambata mana ta farko daga ciki akwai buƙatar lallaba musu a shahi na ainihi goma sha tara da yake inda za mu hara daidai shahi na ishirin da ɗaya za mu tashi wajen at-tadarruju biyun fi hifzil qur'ani wa fahmi ne ya kamata mu tashi wannan kawai rabu na kullawa inda muka dakata mu haɗa mu ya tayi ma'ana malam ya kama mana cewa dalilin saukar qur'ani rarrabe shine don a lallaba ma larabawa shawa game da arkake abin da ya shayi irin ɗabi'a da suke da ita ko al'ada mummuna wadda sun ka gada don a koya musu irin ɗabi'a da al'adar musulunci. Abu na biyu kuma lallaba musu game da abin da ya shahi tabbatar da su akan aƙida ingantatta da ainihin hukumce-hukumce na ibada. Don haka sai aka saukar da alƙur'anin sai aka saukar da alƙur'anin a rarrabe ba haɗe ba domin ya zama karantarwa a gare su kuma don ya zama mai sauƙi a gare su to yanzu inda za mu tashi a darasinmu na goma insha Allah shine shahi na ashirin da ɗaya nan saman shahi sakin layi na farko lamba ta uku inda malam ya ce a tadarruju bihim lallaba musu fi hibzil qur'ani a cikin hardace Alƙur'ani, wa fahamihi da fahimta Alƙur'ani. abin da sa aka saukar da alqur'ani rarrabe saboda a lallaba ma ƙuraishawa game da yadda za su iya hardace alqur'anin kuma su iya fahimta alqur'anin fa inna zurufahum lalle hakika lokuta waɗanda su shawa suke da suwa kanar ta kasance la tumakkinuhum ba ta ba su dama min dalika daga haka na sahabta alƙur'ani kai tsaye in an so kashe shi haɗe ba rarrabe ba lau nazala alaihim jumla wahida da an sauka musu da shi haɗe to halin da suke ciki lokacin da suke ciki bai ba su dama na samun damar iya haddace alkur'ani da kuma fahimta alkur'ani faƙad kanu fi makka hakika su ƙuraishawa sun kasance a garin makka mustadafin suna masu rauni waɗanda na yi imani da Allah daga cikin ‘yan garin makka ba su wuce alisa wasu ba don haka kenan mutane ne waɗanda addarau ne mu'arrabina na lil'aza waɗanda kuma an gitta su ga cutarwa ana cutar da su kala-kala ana azabtar da su cutarwa a shadid mai tsanani ina hada'ihim daga makiyansu ma'ana makiyansu na cutashe su waɗanda yake ba su yi imani da Allah ba to suna cutar da waɗanga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da na yi imani da Allah kuma suka ba da gaskiya ga wannan addini na musulunci kuma suka yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne amma ga su tare da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har suka buƙatu ila hajari waɗanehim zuwa ga ƙaurace ma ƙasarsu, don abin da yasa ɗan ƙasa ya buƙatu zuwa ga ya ƙaurace ma ƙasa tai, to abin nan ba mai sauƙi ba ne, saboda abin da suke haɗuwa da shi na tsanani. Wakanu bil Madina sun kasance a Madina yanzu kenan bayan sun yi hijira, ga su sun taho garin Madina, nan ma akwai hikimar a lallaba musu ya zama ƙur'ani yana saukowa lokaci bayan lokaci saboda mi mashgulina suna masu shagaltuwa bi mu'awanatil yahudi wal munafiqin da ƙiyayyar yahudawa da munafukai yahudawa na ƙiyayya da su munafukan Allah na daga cikin musulmi su ma suna kiyayya da su nan ma akwai buƙatar lallaba musu ta yadda za su iya hardace alƙur'anin su kuma fahimce shi idan yana saukowa lokaci bayan lokaci wa muharabati quraish da kuma yaƙarsu da quraishawa suke yi a haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka tashi suka koma makka a madina duk ba bayya kansu ba ana nan biye da su da baƙayya biya misa saboda sun musulunta sun yi imani da Allah sun yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa da wasu wayanda ba ainihin 'yan garin Makka ba min arbi na larabawa allazina tasaddaw liqitalihim waɗanda suka tsayu wajen a yaƙi waɗanda na yi imani da Allah suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai wannan ya ba da dama na alallaɓa musu su waɗanga da na yi imani ya zama alkur'ani yana saukowa lokaci bayan lokaci saboda su har da ci abin da ya sauko sannan kuma su fahimci ma'anarsa to wannan kenan lidalika saboda haka ikita da su hikimatullah sai hikimar Allah ta hukumta subhanahu wa ta'ala ayyun zilal qur'ana a saukar da alqur'ani munajjam a mufarrafa rarrabe saboda irin waɗanga buƙatu da agga waɗanda nan musulunta na irin abin da suke huskanta na ƙiyayya ga Yahudawa da munafukan Allah, da irin yanda mushrikan Laraba suke yaƙar su, to wannan sai yasa wato hikimar Allah ta hukunta saukar da Alƙur'ani rarrabe saboda su iya hardace shi kuma su iya fahimtar ma'anarsa. A ta'iza ma nazala shay'un minhu har idan wani abu ya sauko na alƙur'ani amkanahum sai zama yana yiwa gare su ai hafa zuhu su haddace an saukar sun hargace, saboda ya zo rarrabe ba haɗe jimla guda ba wa yujayyidu fahamahu kuma sannan su kyautata fahimta abinda suka hargace. wanda kun ga kenan idan muka kalli har da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a rayuwar annabi ta bambanta da ta mu har da da yanzu nan mu babban abin da muka sa gaba mu yi itikanin har da mu ta hanyar kiyaye makharijul huruf da kuma abinda ya shahi a shakalat wasulla mu tabbatar da har da mu tana da inganci sawa'un mun fahimci ma'anar ko ba mu fahimta ba ya zama dai mun yi harda harda mai ƙarfi harda tabbatatta amma su sahabban maza Allah sallallahu alaihi wa sallam su harda ce harda tabbatatta sannan kuma su fahimci ma'anar abin da suka hardace sai malam ya ce wa yustafadu min al-ayati ana fahimta daga wata aya ta daban wa iya ayatul furqan ita ce ayat da a cikin suratul furqan ana fahimtar hikimatun ukhra wata hikima ta daban fi inzalil qur'ani munajjama a cikin saukar da alqur'ani rarrabe wa iya fi qawlihi hikimar kuma ita ce wadda aka ambata a cikin waɗin Allah ta'ala kazalika kamar haka wadda muke saukan maka da alkur'ani lokaci bayan lokaci linusabbita bihi fo'ada, domin mu tabbatar da zuciyarka da shi wannan alkur'ani ma'ana ya natsu ya kahu a cikin zuciyarka ba sai ka yi gaugawar karanta shi ba وقد سلك القرآن في تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرقا شتى حقيقة القرآن يا شقا a cikin tabbatar da Alƙur'ani ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi mabambanta bi ma'ana ba hanya guda ba hanyoyi masu yawa fataratan a wani lokaci kana tasbitu fu'adihi sai kasance tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana kasancewa ne bi inzali qisasil anbiya wal mursalin alai sai Allah ya saukar mai kissa ta annabawa da kuma kissa ta manzanni don a tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda za mu gani cikin alkur'ani Allah na ba da labarin annabawa kamar annabin Allah Musa kamar annabin Allah Sulaiman kamar annabin Allah Dawud kamar annabin Allah Ibrahim wanda alkur'ani ya ambaci annabawa da manzanni ɗaya ɗaya har guda ashirin da biyar. To wannan kenan. to Allah ta'ala ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kissa ta annabawa da manzanni don a natsar da alƙur'anin nan cikin zuciya ce li yubayyana Allah don Allah ya bayyana lahu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fiha a cikin wannan kissar da aka kawo masa ya bayyana mai sunnatahu abinda a sunnar Allah abinda a hanyar Allah fi jalil aqibati a cikin sanya ƙarshe nagari gari lil ga masu jin tsoron Allah idan Allah ya ba manzon Allah labari sai a nuna ma annabi to ƙarshen kwaraiwa yana ga masu jin tsoron Allah yana ga waɗanda suka samu takawa suka bi Allah da takawa ragama ma yusibuhum fi tablighi da'awa tare da abin da yake samuwar su annabawa a cikin iyar da saƙon Allah minal mihan na jarabawoyi wal khutubi da wasu alamurra manya-manya za mu ga annabin Allah Musa idan mun kalli nashi jarrabawoyi masu yawa ne Fir'auna ya so ya ga bayan shi da ƙarshe sai Allah ya hallaka Fir'aun. Bayan da ya zama wanda ake nema ruwa a jallo, ga yanayi ya kama hanya yana son ya gudu ya tsira sai Allah ya mishi mahita. Dan muka diba annabin Allah Zakariya da Yahaya kusan su ma mabiyansu ma duk kashe su suka yi. Amma dai da ƙarshe, ƙarshe na gari yana ga masu jin tsoron Allah. Wasu sunnatahu da kuma bayyana sunna ta Allah fi ihilakil mukaddibina a cikin halakar da waɗanda suka ƙaryata manzanni ma'amalahum tare da abin da suke da shi min alhauli wal kuwa na dubara da ƙarhi wal mulki sultan da mulki da iko ga mulki ga iko ga ƙarhi ga dubara amma kuma duk sai Allah ya hallaka su kamar wanda ya yi da namaru wanda ya ɗanɗana ma bani isra'ila bane da wannan kenan wannan ita hanyar Allah wadda yake bi wajen ainihi kawo ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kista don shi babban manzo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kalli wannan kissar da zama mai wani abu na natsuwa da sabata don kuma ya ƙara tabbatuwa ala sabati akan tabbatar da yake da ita dama Allah ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wa sallam to don ya ƙara samun tabbata wa jur'atan da kuma samun iyaji alal mubi akan abinda ya shuɗa duk wani abin da ya shuɗe to ya jure fi sabili hidayatin nasi a cikin hanyar shiryar da mutane wa inqazihim da kuma tsamo su min amayati dalala daga cikin bata na makabta ko makabta ta bata don a tsamo daga cikin makabta ta bata ya yi haƙuri da duk abin da zai gamuwa da shiya wa qad jaa at-tasrihu bi dhalika haqiqa fayyace bayani ya zo da wannan fi qawlihi a cikin cewar Allah fi surati hud a cikin suratu hud Allah subhanahu wa ta'ala yace wa kullan naqussu alayka min an rusul kowanne mun ba ka labari game da ƙissa ta manzanni mun baka labarin kissar manzannin Allah ma gwargwadon abinda nusabbitu bihi fu'ada muke tabbatar da zuciyarka da shi ka samu natsuwa zuciyarka ta tabbata saboda ba dukkan manzannin Allah da annabawa aka kawo mai labarinsu ba can inda muka yi to Allah ya yi bayani cewa minhum man qasasnahum alaik wa minhum man lam naqasus alai wasu ba mu ba baka labari ba to waɗanda aka ba shi labarin su su ma don a tabbatar da zuciyarsa ne ya tsaya a kan da'awa to wannan hanya ta warko kenan wadda Allah subhanahu wa ta'ala ta kama manzon Allah kissar annabawan Allah da manzannin Allah domin zuciyarsa ta tabbata wa taratan wani lokaci na daban kana ita wannan kissar tana kasancewa bi zalil ayati allati hudu ala sabati da saukar da ayoyi waɗanda ke kwaɗaitar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan tabbatuwa wa sabri da kuma yin haƙuri wata ta'iduhu kuma tana alƙawanta mishi ayi da samun ƙarfafuwa Allah yana ƙarfafa shi wan nasri da kuma taimako ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake kama fi ƙaulihi ta'ala kamar wanda ya zo a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki inda Allah ya ce ma wannan babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasbir Allah yana horon shi wasbir ka yi haƙuri le hukumin rabbika ga hukuncin ubangijinka Allah ya aike ka kana manzan Allah to yi haƙuri fa innaka bi ayunina hakika kai kana dab da idanunmu muna ganinka idanunmu na ganinka Allah subhanahu wa ta'ala yana da idanu ya idanu Allah suke ba mu sani ba laisa kamithlihi shay wa huwa samiul basir to kai kai hakuri kana dab da idanuwan mu muna gani kenan wa qawlihi da cewar Allah ta'ala wasbir kai hakuri wa ma sabruka illa billah hankurinka bai kasance ba sai ga Allah ma'ana sai don Allah ka yi haƙuri ankurinka yana zamewa na don Allah wala ta hazan alaihim kada ka damu kada ka yi bakin ciki kada ka bata ranka game da su duk abin da suke yi kai ya damashe ka wala ku, kada ka kasance fi daikin a cikin kunci kada ka zama cikin kunci mimma kurum. daga abin da suke kullawa na makirci sun kulla maka makirce makirce ko suna kulla maka makirce makirce to kada ka zama cikin kumci wata rana sun gina masallaci suka gayyato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa zo a buɗa musu wanga masallaci sai Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la takun fihi abadan wannan masallacin da suka gina kanka tsaya cikin shi har abada la masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin a an takuma fi masallacin kuba kenan shi an masallacin da aka assasa sa akan taqwa akan jin tsoron Allah wancan ko masjidul dirar ne wanda Allah ta'ala ya bayyana shi a cikin suratul tauba dama da suka yi masallacin an shirya makida da hila wurin da liman ya kamata ya tsaya an yi rijiya an yi shinhiɗa an gyara idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ba sallah to gaba zai zaunawa ya waɗa rijiya ya halaka an huta shikenan an kai karshen da'awa tunda su bi nan ba su ci nasara ba su bi can ba su ci nasara ba da a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tura da zaratan sahabai zaratan soji cewa a ta yi a ruguza masallacin nan na masjidu dirar a mai sai bola wurin zuba shara sai aka yi mishi haka don Allah ya sanar sai ga makircin da aka kulla to wannan kenan kaga shina Allah ta'ala yake ce mishi wala ta hazan alaihi kada ka yi bakin ciki game da suwa kar ka zama cikin kunci game da makirke-makirke da suke kulla maka. Na Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ma manzon Allah da Alƙur'ani rarrabe don ya zama ya samu natsuwa ga abinda Allah ya bashi labari na irin abinda zai haɗuwa da shi na wahala sannan da alkawalin da Allah ya mishi na cin nasara. Wataratan, a wani lokaci kuma akan saukar mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alqur'ani sai kasance kana tasbitu qalbihi ya zama tabbatuwar zuciyarsa bi zali ayati tasliya sai Allah ya saukar mai ayoyi na sance bakin ciki ayoyi na sance bakin ciki ai lallashi ne Allah ya bashi hakuri wannan hai da kuma hani anil hazani daga barin bakin ciki a hana mai cewa a sam kanka da abu kanka yi bakin ciki iradi qaumihi domin mutane ne sun kau da kai anil hidayati daga barin shari'a Allah ya yi lallashin manzon Allah kuma ya hana mai damuwa domin mutane ne sun kau da kai daga karɓar shari'a ta Allah wanda yake kiransu zuwa gare ta kama fi qauli ta'ala kamar wanda ya zo a cikin barin Allah maɗaukaki inda Allah ta'ala ya ce manzon Allah la'allaka baqi'un nafsaka alama zaka halaka kanka Allah ya kunu mu'minin dan ba su zama mu'mine ba alama dan ba su yi imani ba zaka halaka kanka ne kina Allah yana lallashin manzon Allah cha akakka halaka kanka ka yi bakin ciki don ba su yi imani ba wa ƙauli hala. da cewar Allah maɗaukaki duk dai a cikin tasliya na son ce manzon Allah bakin ciki da lallashi ne fala tazhab nafsaka kada ka tafiyar da kanka kada ka gusar da rayuwarka alaihim akan su asaratin don ɗaya damuwa kakka halaka kanka saboda damuwa na ƙin yin imani da ba ba kan wane ya zama maka wani abu na damuwa wa taratan wa ɗauran wani lokaci kuma kana tasbitu bi in zali ayatil wa'idi sai ya zama saukar da alƙur'ani ya zama domin tabbatuwar a ya kasance tabbatar da zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da saukar da ayoyi na kyace allati dara bi al mukaddibin ya yi gargaɗi ga masu ƙaryatawa Allah ya yi gargaɗi cewa duk wanda ya ƙaryata Alƙur'ani to ga abinda attahi in kaumihi, daga cikin mutanen shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wa da wasu al'ummomin da ba na manzon Allah ba da suka karyata alkur'ani ga irin abin da suka haɗu da shi ashiyata an yusibahum min al'uqubat don tsoron kada wani abu na ukuba ya same su mislu ma asaba kwatankwacin abin da ya samu man qablahum waɗanda na gabace su dama al'ummomin da suka gabaci na manzon Allah sallallahu alaihi wa da suka karyata manzanninsu Allah ya saukar musu da ukuba to su al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to su riki hizna don ka abin nan da ya samu a ma asaba man qablahum min al'umami albagiya don ka abin da ya sami al'ummomin da suka gabata na daga cikin al'ummomi albagiya masu zalunci albabi bi ma'ana azzalim waɗanda su riga sun yi zalunci to su al'umma manzan Allah sallallahu alaihi su riƙa hizna Na Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani domin tabbatar da zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da bayyana ƙyace ga waɗanda na ƙaryata alqur'ani ka ta'ala kamar cewar Allah maɗaukaki fa in a'radu Allah ya ce ka gaya musu cewa idan kun kau da kai fa'in a arabu idan sun kau da kai game da alkur'ani da kake kiran su zuwa gare shi a ka ce yana magana da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ce musu an tukun. ina muku gargadi sa'iqatan wata irin tsawa mitla so ikati adin wa samud irin tsawar da aka yi ma adawa da samudawa gabanin ku al'umma ta ku zo inda Allah ta'ala ya halakar da su id ja'atuhum ar-rusul lokacin da manzanni suka zo musu min baini aidihim a gaban su, wa min kalbihim da bayan su. Allah ta budu illallah abinda manzannin suka kira su gare shi ba su karba kiran ba cewa Allah ta abudu illallah kada ku bauta ma kowa sai Allah qalu law sha'a rabbuna ga abinda suka maidan ma manzannin su jawabi law sha'a rabbuna da a ce mu ya so la'andala mala'ikatan da ya saukar da mala'iku fa inna bima ursiltum bihi kafirun abinda suka jaddada musu kenan kawai fa inna aqiqa mu bima ursiltum bihi abinda ka aiko ku manzannin ga zuwa gare mu da shiya kafirun mu kam mun kayarke in ji su sam ba mu yadda da abinda kun ka zo da shiya ba kaga kenan suna akan bata ba su karbi shiriyar Allah ba sai zamana Allah ta'ala ya yi musu tanadi na ƙyace ga duyan wanda ya yi irin wannan aikin in karɓa abin da manzo ya zo da shi kenan sakamako ne na ajina azabar Allah a ranar lahira wannan sai ya zama yana daga cikin abin da aka saukar ma manzan Allah na alƙur'ani domin tabbatar da zuciyar shi da cewa ana saukar da ayoyi masu bayyana ƙyace ga waɗanda aka yi musu gargaɗi ba su karɓi gargaɗin ba kamar wadda aka, aka hallaka waɗanda suka ƙaryata masu gargaɗin harko gabanin zuwan shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gaba wataratan wani lokaci kanar tasbitu yana kasancewa neman tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi inzali ayatil hujaji da saukar da ayoyi na hujjoji ko alamomi na hujjoji wal barahin da dalilai allati tadhhabu wadda take tarwatsa tarosa akazibal muftarin kire-kiren ƙarya ko ƙaryan masu ƙirƙira ƙarya ƙarya ta masu yin ƙiran ƙarya kal'ayatin lati na zalat kamar ayoyi waɗanda suka sauko fi ibdali shirki a cikin bayanin ɓata shirka ayoyin da Allah ya saukar a cikin ɓata shirka ayoyin duk bayanin da suke cewa shirka bannana ko shirka bannata wannan ai da kuma baƙar sanarwa da Allah ta'ala yake masu da yake yi alal mushriki na akan mushrikai sai Allah ya yi bayani a alƙur'ani da baƙar sanarwa ga mushrikai ko kafirai kama ala la'natullahi ala zalimin ko alal kafirin a ga wannan sanarwa sanarwa ce baƙa warrat da kuma mai da martani ala munkiril ba'si ga mai musun tashin alkiyama wan nushur da mai musun tara mutane a fagen alkiyama wa tafnidu shubuhati munkiril wahayi da kuma ƙaryata shubaha ta mai musun wahayi wan nubuwa da annabta sai Allah ya saukar da ayoyi masu ƙaryata mai musu na wahayi ko mai musun annabta da wata shubha duk da zai kawo wa sai Allah ta'ala ya ganar da waɗanda ya aza ga shari'a su zama mabiya manzo to sai malam ya ce wa hunaka hikamun ukhra ban san lokacin mu ba ko akwai sauran wa hunaka hikamun ukhra akwai wasu hikimomi na daban tustafadu da ake samun fa'ida min nuzulil Qur'an na sauka alƙur'ani munajjama rarrabe minaha daga ciki cikin waɗannan hikimomi masu bayyana fa'idar saukowa alƙur'ani rarrabe akwai majaratul hawadisi wan nawadili wal ahwal akwai sahiya tare da abubuwan da suke faruwa da musibbu da halulluka da kuma abin da ya sha wal mulabasat da abin da ya shahi cuɗanya ta zamantakewa da hulɗa da mu'amala wa hadhihi hikma wannan hikima hiya allati asharat sharar al-ayatul karima ita ce wadda aya mai girma sai nuni zuwa gare ta fi ƙaulihi a cikin cewar Allah ta'ala, wala ya naka bi masalin ba za su zo maka da wani misali ba, in ji Allah subhanahu wa ta'ala, illa ji ina ka bilhaf, ce mun zo maka da abin da yake shi ne tabbace, abin da shi a gaskiya, wa san tasfira da kuma mafi kyawun fassara. ya zama duk abin da za su zo maka da shi to Allah zai zo zai kawo abin da ya hina su ba wani abu da za su zo maka da shi na misali wace mun zo maka da abin da shi tabbaci kuma shi an mafi kyawo wajen bayani da fassara wayandariju ta hata alhikma hikima mayat, zai biyo baya zai gangaro zai taho ƙarƙashin bayanin wannan hikima ko ƙarƙashin wannan hikima ma ya ci abin da zai biyo baya na ɗaya bayanin hikamin lahi subhanahu wa ta'ala bayanin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala fil aqdiyati a cikin hukunci ko hukumce hukumce wal waqa'i da abubuwa waɗanda suke aukuwa allati tahdusu waɗanda suke faruwa bainal muslimina tsakankanin musulmai hikimar tahowa alqur'ani rarrabe saboda abin da ka faruwa na musibbu a na hukunce-hukunce da abubuwa da suke zuwa su auku a tsakanin al'ummar musulmi to sai zamana in an kawo wanga hukunci da baya wanga hukunci ya taho da baya wanga hukunci ya taho. iqtadat rahmatu haƙiƙa rahmar Allah ta hukumta bi ibadi ga bayin Allah annahu kullama waqa'at waqi'a duk sadda wani abu ya faru duk sadda aka samu wani abu ya faru a cikin al'ummar musulmi lam yakun a hukumuha ma'rufan ba a san hukuncin abin ba indal المسلمين a wurin musulmi duk sanda wani abu ya faru a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kuma ba a san wannan hukunci ba a cikin al'ummar musulmi a wannan lokacin an tunazzala al sai Allah ya saukar da bayan waruwar abin nan da ya waru sai Allah ya saukar da ko aya guda ko ayoyi masu yawa mabayyana mabayyinatan hikamla tana bayyana hikimar Allah fiha a cikin ayat da anka saukar ko ayoyin da aka saukar to ga hikimar Allah a cikin saukar da waɗannan ayoyi dangane da waccan matsala misalu zalika malai ce to ga wani ɗan misali na ira abin da ya waru ga al'ummar musulmi ba san hukunci ne ba a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sai Allah ya saukar da aya ko ayoyi hadisatul ibki hadisa wani abu da ya waru na al'ibki kiren ƙarya da aka ƙirƙira ma’uwar uwar muminai Aisha Allah ya ƙara mata yadda cewa ta yi zina. Ya zambillah, faƙad nazala a ayatun min fauka sab'i samawati sai game da wannan hadisa da ta faru na kiran ƙarya cewa ita war mumine ta yi zina ya zambilla sai Allah ya saukar da ayoyi a cikin sammai a saman bakwai ma'ana inda wahayi ka tawowa sai Allah ya saukar da ayoyi daga sama bi bara'ati sayyida alhisan arrazan ummul mu'minin wadda take ita shugabata kuma tsararra kuma ƙawatatta uwar muminai Aisha radiyallahu anha wai danatal ladina ramauha da kuma ƙasƙanta waɗanda suka jehe ta da cewa ta yi zina biduni shuhudin babu wani shaidu da suke da shi wa bayyana babu wata hujja ƙarya kawai shi wanda ya tsoko Aisha saman raƙumi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dama lokacin da aka zo aka zauna an yi mata aure ba wani girma gare ta ba annabi ya aure ta da shekara bakwai an kawo ta tana yar shekara tara an zo wani an sauka ta ɗan sauka don ta zo ta biya bukatar ta kamar ta yi tsari kawai shi kenan da aka yi kira na a ɗauka a tahi sai aka ɗauki darbukar da take an ka aza sama rakumi ba su gane ba ta ciki ba wanda ya zo mistahu ya tarar da ita ya yi rantsuwa da Allah cewa lokacin da ya zo ya ce mata assalamu alaikum ta ce mai wa alaikum salam ya gurwanar da rakumi ta hau ya ja ya ci gaba ya yi rantsuwa da Allah har zuwa inda aka tarar da annabi sallallahu alaihi wa sallama baki ne bai haɗu da nata ba amma munafukan Allah kawai sai wal murjifuna fil madina sai aka yayata aka kururuta aka sa abin ya zama na damuwa da bacin rai da bakin ciki to sai ga daga sama Allah yana wanke uwar mumini wadda al-ihsan mai kariya ce Allah ya tsare ta ar kuma ga kawatacca ga ta kuma uwar mumine Allah shi kara mace yadda waɗanda suka je ta da wanga mugun tsalmi ba su da shaida ba su da dalili wa bayanin hikamin la'ihim da kuma bayanin hikima Allah game da sha'anin masu hadisul ibki iya qawluhu ta'ala ita ce cewar Allah madaukaki innal ladina ja'u bil bil ifki lalle waɗanda suka zo da labarin ƙarya kiran ƙarya usbatun masu wasu jama'a ne daga cikin ku la hasabuhu sharran lakum kada ku zace su matsayin wani sharri a gare ku wanga abin da suka zo kar ku sharri na bal huwa lakum alheri ne likulli imrin minhum maktasaba min al-ismi kowane su yana da abin da ya dauka na zunubi ma'ana ita Allah subhanahu wa ta'ala ya jero kusan aya goma sha bakwai ko sha tara ana wanke ta cewa ba ta yi zina ba ila qaulihi zuwa ga cewar Allah subhanahu wa ta'ala walaula fadlullahi alaikum ba don falalar Allah ba gare ku wa rahmatu da jinƙai ne wa annallaha ra'ufur rahim lalle Allah mai jin kai ne mai rama sai ya zamana wasu daga cikin su ma sai da ake musu budoli na kazahi akan sun yi wa uwar muminai age na abin da bata aikata ba wanda asali ma ko rayuwar mu ta yau daga gudana cewa an ga mutum ya yi zina abu na mai wuya amma bakunanmu suna yawo da maganganu ko a cewa ne mazinaci na an tambaye ka ya kai ka ga yana zina ba ka iya kare kanka saboda sai mutum hudu sun tarar da mutum yana zina tare da matar suna cewa kalmir wadi fil kamar wannan maciyin tandun kwalli da aka amfani da shi na gargajiya ko kuma mu ce irin na yanzu na kajal din a ce kamar wada maciyin tandun kwalli yake a cikin tandun kwalli haka sai an ga haka sannan zina za su tabbata amma idan na uku suka ce lalle sun tabbata na uku ya ce a na sanar da yana ɗaura wando ne sai a ce to shi kenan kai ta ya kasu ko kowa bulala tamanin kaga akwai wahala Haka luwaɗi wane luwaɗi yake kuma baka gani ba wannan kenan kaga mun samu tsiba ta zamani mai ta azama ƴan uwanmu abubuwan da da ƙarshe laifuka su dawo a kanmu da muna fata da ƙauna ta Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye shi mu shirye da babu bata bayanta yan uwan waɗanda a kan karkata Allah ya shirya su wannan kenan kuma kamar lokaci ko hmm? lokaci ya yi ko don hmm. sha Allah saboda lokaci na ya kamata mu tsaya daidai wannan gaba ta biyu wanda in Allah ya kaddara a darasin mu na gaba za mu tashi a kan wannan gaba ta biyu mai bayani akan ijabatu sa'ilina an as'ilatihim Allah yana saukar da alkur'ani don karɓa wasu masu tambaya da suka yi tambaya a zo a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sai Allah ya ce mai toka huta ni an mai ba da amsa annabi aka yi wa tambaya amma wa zai bada amsa Allah to insha Allah subhanahu ta'ala a daidai wannan gabas za mu tashi a darasi na gaba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala shi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukanmu su zama dambe ɗaya da shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك